Hukumar wanzar da zaman lafiya da sasanta al'umma a jihar Plateau ta shirya taron bita wa 'yan jarida ta yadda za su gudanar da aikinsu yadda zai taimaka wajen samar da zaman lafiya maimakon ruru ta wutar rikici. Taron bitar wanda ya samu tallafi daga ofishin jakadancin kasar Amurka a Najeriya ya ƙara tunatar da 'yan jarida daga kafofin yada labarai na ciki da ƙetare kan muhimmancin haɗin kan al'umma. Shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau Joseph Langman ya ce 'yan jarida na da gagarumin gudunmowa wajen samar da zaman lafiya da bunƙasar ƙasa. Mun gane cewa ba waɗanda za su iya taimaka mana na ganin cewa an magance waɗannan matsaloli kamar 'yan jaridu. Dalili kuwa shine yadda suke tsada ita labarbarai yana da muhimmanci kwarai don zai iya kawo ko ya tashi hankali ko kuma ya zaman lafiya amma abin da muke so a mayar da hankali a kai musamman shine yaya za mu yi wannan aiki wato a zaman mu na yan jaridu ya za mu yi wannan aiki yadda zai kawo hankalin jama'a wuri daya zai kawo haɗan kai ba wai tsasaguwa ko kuma ya kawo hargitsi ko rashin hankali al'umma ba. Mr. Lengman wanda ya yaba da sauyi mai kyau da aka samu ta yadda 'yan jarida ke gabatar da rahotanninsu ya kuma yi fatar taron bitan zai ƙara yin tasiri a ayyukansu. Dai na ga ko 'yan jarida da 'yan jami'in su sun canja yanayi da suke kuma yadda suke irin rawa da suke yi domin a ga an wanzar da zaman lafiya na kwarai ya canja ba amma abin da muke so kowa ya sani shine kaga banda ma yan jaridu kowane mutum da ke wannan jiha yake kishin yake da kishin kasa ko kishin wannan jiha wato aikin wanzar da zaman lafiya ya dangama a wuyar mu ne gaba baki ba wai gwamnati kadai kawai za ta yi aikin nan to fata na shi ne ayi koyi daga wannan bita so muke in aka koma mu ga canji a irin rubuce-rubuce da yan jarida suke yi ba wai kuma za a yi amfani da gidajen jaridu a tura wata ajanda ko wata abu da zai kawo tashin hankali a'a ba shi bane yaya kawai za mu yi gyara domin a tabbatar da zaman lafiya na kwarai shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya da sulhu a jihar plateau kenan joseph lengman wasu da suka halarci taron wa juna sanin daga kafafen yada labarai daban-daban sun yi tsokaci sunana gabus fanangba na reporting wa daily post online da kuma the authority newspaper na karu sosai Ka ga wani lokaci za ga kayi rubutu ko kuma kayi labarin da zai zama ya kara ta da hankali maimakon kuma ya kawo zaman lafiya yanzu a ce an kashe mutane 200 a wani kauye kuma maimakon ka ce an kashe mutane 200 sai ka fara cewa wani kabila ne ko wata addini ce ta yi wannan kisan kaga kuma irin wannan yana kara da hankali sosai to sunana bilkisu kambai ina aiki da radio nigeria shakka babu na karu ina kira ga masu yin wayannan labaran su su daina don bayi da kyau baya kara martabar da injibida zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria